Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo a amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. ranar litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa da ma'amala a yau za mu yi magana ne akan wasan da ke tsakanin kanawa da zazzagawa jama'a masu sauraron mu shirin namu na yau shirin raha cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masanin tarihi a zauren namu inda ya fayyace mana yadda wasan kanawa da zazzagawa ya samu asali. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana wanda a yau zai fayyace mana tarihin asalin wasan kanawa da zazzagawa. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Abdullahi Garba Imam Tijon Wuzurci mai karantarwa a kwalejin shari'a da sha'anin addinin musulunci ta amiri Kano. wato kano amir kano college of islamic and legal studies kano to shin ina wasanni tsakanin kabilu ya samo asali alal misali kamar tsakanin kanawa da zazzagawa a bamu labari yaya aka yi ya faru kuma wani irin wasanni to musamman dai shi kamar wasan da yake tsakanin kanawa da kuma zazzagawa wasa ne wanda yake yayi suna ya shahara sosai to akwai wato ra'ayin masana guda uku akwai wadanda suke cewa asalin faruwar wasan da yake tsakanin zazzaga da kanawa shine yaƙi ne sabbaba wato akwai wadanda suke cewa kuma wasan wasa ne irin wato misali wasan dan kani ama dan wa da dan kanwa misali yauwa na tauba shi da ake cewa mm. wato dan wa da dan kani mm. ko dan wa da yar kani ko haka ai ana wasa mm. to wannan guda uku kenan akwai kuma da suke ganin wasan kaka da jika wato kanawa eh wai akwai wanda suke daukan cewa ibrahim dabu sarki na biyu a lokacin fulani bayan sarki suleimanu a kano to kuma sarki muhammad ibrahim Dabu to ana su suna daukan cewa ba zazzage ne saboda haka sai suke daukan tun da shi ba zazzage ne mm. to lallai tunda sarki uba ne ga talakawansa mm. to ashe 'yan kano sun zama su ma wato jikokin zazzagawa tunda babansu eh. ibrahim dabo dan zazzagawa a faɗansu a faɗarsu mm. <clears throat> masu maganar yaƙi dan mm. masani yana ciki allah ji kansa dan masanin kano uh, mai tama sule ko wato 1993 sai magana ya ce wato karfi aka samu ya zo daya tsakanin kana zazzau da kuma kano mm. to sai zama cewa da ake cewa mm, faɗan da karfin ka kamar da shi wasa to haka abin ya kasance tsakanin kana da zazzagawa kowanne yana jin yana jin kansa mm. to saboda haka sai zama cewa aka daina yakin ma aka dawo ana wasa to shi kuma mm, ah, muhammad eh, balayar ba umar ana ce masa yan umar shi kuma malami na jami'ar bayar allah ya masa rasuwa a alif ɗari tara da casa'in a makon hausa ya ce da wato ana samun yaƙi tsakanin wato misali ah, ƙasashen hausa mm. domin su bunƙasa wato misali mulkinsu kin sa wancan lokacin kawai kawai in sarki ya bunƙasa kawai sai je afka wata wannan wata daula ko kuma wani gari kawai ya shigo da shi cikin sa ya faɗi da eh, wannan ɗansa ya faɗi da daularsa ko kuma ya faɗi ƙasarsa ko sa to sai zama cewa wato zazzau ta yi wata kasaita ta inda idan za ta je gurin mutum ta yaƙe shi ba ta da bukatar ta biyo ta bayan fage ko kuma a ganta kawai bukatata a sai ta gaya maka ta turo wakili cewa garin kaza za mu zo gurin ku lokaci kaza mu yake ku mm. ki ga ai kasaita ta kai kasaita tunda ai zaki ga inda aka ji ana wani lokaci asiri ko a ga an afko to in sun kai kasaita da in za su je gurin ka ba su da bukata koye boye mm. kawai sai su turo maka cewa ga muna zuwa to sai suka turo wa kanawa cewa ga sanan tafi mm. a wani lokaci kenan to kana sai suka ce su ba za su yage zazzau ba amma abin da suke so da ita shine sun bata wannan gari da ake cewa faki sai ya zama kamar fansa mm. ga yakin mm. saboda haka su ba za su yake su ba mm. to wai sai aka ce wato wannan shine asalin wato misali zancen wasan nasu na cewa sun kasa kuma da hashe sun ba fansa to wasu kuma suke ce a ai daga baya sai ya zama na cewa ah, yakin ya ci gaba ana ta yi tsakanin kano da zazzau wani lokacin kano su samu nasara akan zazzagawa zazzagawa wani lokacin su samu eh, nasara akan kanawa to dai da tafiya ta nisa sai aka ga kawai tun da ba wanda yake kuwa da an kasa samun waye ubangida mm. sai abu kuma ya zarce ya zama wasa mm. saboda sai kana su rike wa zazzaga wasa akan cewa su sune iyayen gidansu su kuma su wa kanawa wasa akan cewa su ne iyayen gidansu to kin ga wannan janibin yaki kenan to akwai waɗanda suke magana tauba shi din nan wato misali wannan dan ya da yar dan dan madala yawwa ko dai namiji dai da mace eh. wanda za a samu dai wannan sun ta haɗa iyaye mm. to wannan kuma wannan namiji ne wannan mace to ana yin wasa mm. to an ce wai lokacin bayan zuwan shehu usmanu dan eh, fodi allah ya kara masa yadda sai ya zama na wato sarkin kano a wannan lokacin mm. sai ya aurawa wato dan sarki wato misali dan sarkin zazzau ya misali a nan kano eh. sai aka ɗauki yarinya a gidan sarki eh. sai aka bawa ɗan. dan sarkin zazzau yawwa aikin ga anan yawwa an samu ga dan eh, mace eh, ga kuma ga namiji a can eh. to sai na ah, sarki na Kano da ya kai yarinyar na S tasa zazzau sai kuma ya hada mata da gara kasaitacciya mm. sai kuma ya kara daukan garin faki a wannan ruwayar sai ba ya tasa da a cikin gara ice ga da mutan garin da waye ta je suna son za sha nono su rika amfani da shanun da suke gurin fulanin faki mm. saboda sai aka tafi da faki eh, ita ma matsayin mm, wato gara to a wannan lokacin zaman da ita wannan yarinya ta yi mm. ta eh, sarki yau da dan sarkin zazzau Allah sai albarkaci wato wato auren nasu sai aka rika haihuwar ƴaƴa mata da ƴaƴa maza to sai zama idan ƴaƴa matan um, sun taho Kano ganin dangin uwar mahaifiyarsu to su kuma waɗanda 'yan uwansu suke kamar wato maza na nan eh. sai su rika wasa da su eh. su ma idan mazan can hmm. sun zo za su ga dangin uwarsu su mata ta su ma to wai wannan shine abin da ya ke kenan hmm. kin ga anan gurin an samu wato ruwaya guda biyu kenan wata ta wancan wasa hmm. wannan kuma na yaki yau wato shi kuma wancan na uku ko ruwaya ta uku ita ce akan cewa wasan kaka da jika ne domin ko yanzu zaki ga an samu kaka da jika zaki ga mutum ma sai ke jira cewa kai wai ni kakanka ne ne mm. ana dan zole yawa to to sai zama su a tunanin su masu wani ra'ayin mm. wato ah, Ibrahim Dabo mm. wanda yake shine sarki na biyu a Fulani bayan sarki Sulaimanu to sai ya zama a masu wannan ra'ayin suna ganin cewa asalinsa mutumin kwasallo ne wato na zaria saboda haka daga can yazo ya zo Kano ya zauna a Kano har ya samu abin da ya samu na sarauta to shi yadda magana ta tabbata cewa Ibrahim Dabu asalinsa ba fulatinin shuni ne a Sokoto to amma wato ya kuma yaran um, ɗalibin shehu usmanu ne mm. shehu usman dan fodiyo dai mai jihadi mm. to sai ya zama da cewa shi ya zama babban malami mm. to sai ya bar sokoto shi wannan shi ibrahim dabo sai ya tafi gurin wani babban malami ana ce masa malam muhammad na lakwaja sai ya zauna a lakwaja din to da ya zauna a lakwaja to dama ya tafi da dalibai ya tafi da dabbobi ya tafi da uh, bayi dai masu yawa to da ya zauna a can ya dan jima sai kuma ya buƙaci wato misali ya bar lakwaje da to sai to eh ya bar ta da lakwaje misali ake san ya danganta in ka je sai kuma tashin inda ya same ka wani lokacin sai ka ci kuma kana so ka bar gurin mm. to saboda ka sai baro lakwaje mm. sai ya taho wato misali wannan kusalla din mm. wata take a gabas da a gabas a wannan zaria sai ya zauna a nan a nan ya ci gaba da karantarwa ya ci gaba da wato al'amuransa to kuma daga baya sai yi tunanin yana so ya je aikin hajji mm. to sai ya baro ko din nan mm. sai ya taho wato misali zai tafi aikin hajji to mm. shine biyu ta wannan ah, kwale dan gora to anan kwale dan gora ya zauna har ya ci gaba da karantarwa to kuma daga nan ya so Kano to sarki suleimanu tun da dama shi bafulatani ne sannan kuma malami ne to ya ji daɗin ganin ibrahim jabo hmm. tun da malami da malami sun haɗu hmm. aikin ga abin ne ya samu to hmm. saboda sai suka zama wato sarki suleimanu ya aminta da sarki ibrahim Dabu har ma yana sashi a cikin wasu al'amura waɗanda suka shafi wanda suka shafi ah, mulkin kano din mm. to har daga baya ma ya rika ƙasashe na yin limanci mm. to daga baya bayan rasu sai Allah yi wa sarki Suleiman rasuwa mm. to da aka Allah ya masa rasuwa sai aka ce to ah to tun daga sarki Ibrahim Dabu ai shi ake sawa yana limanci kuma a wannan lokacin akwai abin da suke cewa wato imamukum amirukum mm. wato limamunku ne sarkinku to shi ke sai aka ce to abin da ya kamata illa a mai da sarki Ibrahim Dabu mm. ya mai gurbin sarki Sulaimanu mm. to saboda ka sai sarki Ibrahim Dabu ya zama sarkin Kano to aka tura Sokoto akan a tabbatar tunda kin ga a wannan lokacin Sokoto ai anan sarkin musulmi yake to saboda ka sai aka tabbatar da Ibrahim Dabu ya zama ne sarkin Kano to waɗancan sakuta zazzagawa mm. su a tunaninsu mm. zaman da shi muhammad ibrahim dabi a kwasallu mm. to su sun dauka ana aka fi ibrahim dabi dan can ne ya baro wata ke ya baro kusallu din ya zo kano ya zauna har ya zama abin da ya zama to su a gurin su eh. tunda ibrahim dabi dan su ne eh. to kanawa ma sun zama yayansu eh. to tunda jikokin su afuwan tunda baban kanawa dan su ne to kuma kana sun zama jikokin su to saboda haka sai suke yin wasa a matsayin wato wasan jika da kaka. Na. sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin kuma da fatan dai kuna amfana. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To shin wasanni wani irin wasanni ne? Akan wuce gona da iri ko kuwa akwai um, kowane irin wasa za a iya ko kuwa akwai Eh to wato sai zama cewa wasan su eh. wato wasa ne da barkwanci eh. wanda kuma yake da ban sha'awa hmm. yanda su wato misali kamar shi wato misali wani malami nan malam mai kwari wato kowace kwarya da aboki birnin wato malam Abdul Abdurrauf wato misali tukur ya ce wasan da ke gudana tsakanin kana da zazzagawa wasa ne mai daɗin sauraro da kuma sha'awa a duk lokacin da suke yin sa wato za suna gudanar da shi ne wato da annashuwa da takalar juna da kuma barkwanci da faɗin faɗa duk inda suka hada da juna za ka samu suna wa juna gorin ragwanci ko kuma tsoro ko kuma misali su bauta misali su ce ku bayin mu ne mu ba iyaye gidan ku ne haka suna yin irin wannan wani lokaci kuma zaka ji suna yi wa juna wato gorin rashin wayo ko wauta ko fuskar ta wayawanci misali to wai aka ce wai akwai lokacin wai da bakalo wai ya tura yarsa ta siyo masa gyada za a sa a taushe yarinyar ta tafi sai hatsari ya samu sai ta fada rijiya to ta fada rijiya sai wani zo ke ga uban yarinyar cewa wancan fa ta faɗa rijiya mm. sai ke cewa a ah, hadda gyaɗar to sai sai sai sai sai shi wannan mutum ya yaya ah, ana magana yarin rai ana kai kana magana gyaɗa sai ya ce eh idan aka yi aka yi taushen kai ba za ka ci ba wani ba wai ai kai ma za ka ci taushen in an yi in ji uba eh. ake ga wato ana so a nuna ma wai ba kana wuta ce da shi mm. amma ya ma fi daukan ma gyada ma ko taushe eh. fiye da ɗansa eh. to wannan kina kin ga zazzaga su suke kanawa irin wannan to akwai kuma inda suke ba da labari su kuma kanawa mm. suka ce akwai lokacin da kanawa suka kai wa zazzanawa yaki mm. aka je aka kai musu hari mm. saboda haka sai aka kewaye zazzau din ya zama na cewa sun rasa inda za su saka su saboda haka sai suka je wani wani katin eh, dutse a nan eh, ita zazzau din sai suka hau sama dutse to suka hau wannan dutsen sai zama da sai kana suka zo suka kewaye dutsen sai wani irin bayan sarki din na irin wato da ake cewa ah, wannan da ala ah, soku mm. wato eh, soku ne sarki mm. masu ban dariya a fada mm. sai zagaya sai je samu sarki kano sai ya ce masa yalla ina so a bani dama in yi wani abu wanda duk lokacin da muka tuno wato za a yi dariya a fada sai ce an baka dama saboda sai je sai ce wa su wayannan kanawa da sai ce ku ciccire kayan ku ku yi kamar gammu kamar za ku dauki kaya to ku je ku cusa kanku a ƙasa kamar za ku dauki wake za ku ɗauki dutsen mm. da fasu mm. zazzagan suke yi mm. sai su kana suka yaka. sai suka je suka cicu su kansu a za su cici dutsen sai sai shi wannan makaɗi da sauran makaɗa kuma sai suke cewa za mu ɗauke ku fa mu kai ku Kano za mu ɗauko ɗaya yau sai suke ku ɗauke su ku kai su Kano ku ɗauke su ku kai su Kano to su kuma sai su karka cewa ƴan uwansu za su ɗaukawa za su ɗaukawa <laughs> marfa wai wai za su ɗauke su ba to sai su karka duruwa ɗaya bayan ɗaya ana kama su to shine kin ga ai wannan su sun ya kisha an yi ɗaya da ɗaya eh. Manufasu Sun sun akan cewa wawaye ne eh. barcelona to su ma kuma gashi a wannan janibin ya za a ji irin yawan a cikin su iya eh, dutse da ku ai ba zai yiwu ba hmm. kin gani to kuma har makana suna cewa wa'ai da tashi za a ci zariya da yaki hmm. da tura suka zo ai ba a faɗa da yaki harbi ba hmm. kawai zo aka samu kekunan ɗinki aka kewaye aka gindaya kofar garin zazzauna aka ce ai ta takawa sai ta gigiyar gigiyar gigiyar ake gigiyar ne ɗinkin sai suka ta yaki har biyu ake saboda aka suka fita a guje aka bi su aka kaka a zazzaga wai su zazzagawan aiki aka yi wa turawa kawai yadda za ku yi karko su tura kai sai suka ce kar a yaki a je a samu kekunan ɗinki tunda a keken ɗinki a wancan lokacin ai sabo ne don hausa ai da hannu ake ɗinki da zare da allura musamman ma kin ga dinkin aka magana zariya mm. ai kurungus to sai ya zo sai suka ce to shikenan a ke a samu wani guri a samu kekuna dinki a tattaka mm. babu dinkin sai ya zama kamar rarar bindiga tun da masu ba sanin bindiga suka yi eh. sai garkarkar dana sai duk suka gudu aka bi su aka kakama kuma aka eh. wato misali ci ta zariyar da yaki to wannan kin ga kenan dangane da wato wasan kanawa mm. za ki ga ko da mota aka shiga ko kuma aka ga wannan da ya tabbatar da cewa wannan bakano ne ko kuma ba zazzagi mm. to fa wato alƙayi kenan mm. har a zo wajen da za a rabu to a irin abubuwan da zazzagawa suke gaggayawa kanawa mm. wato misali a wasa mm. ya hada da bakano bakar riɗi wato wai a kaska a sallada wato shi ba zazzage mm. yana ganin an kashe bakano ma wato <laughs> kamar lada <laughs> yau za a ce bakano wato misali da safe malam da rana kuma dillali yauwa da daddare kuma ba san irin ka ba kuma suna cewa ba kano mai bacci da ido daya mm. wato da ido daya ba kano yake bacci baya rufe ido mm. ya bacci a nitse sai na garin ka goma sunan ka goma mm. wato duk inda ba kano je wato sunansa wato daban yake baya faɗa sunansa na gaskiya kin gona nuna cewa kenan ba a da gaskiya kenan ko yauwa suna cewa wai hannu na gaisuwa kafa na sata saboda ake sun tana zargin kanawa da fata yauwa ku wuni ku kwana wato sali kuna yawo a gari amma ba a ga kafar ku ba mm. wai wai ba kano ba a ganin kafarsa ya kwana ya yi ne yana ta yau mm. amma ba a ganin kafarsa yawa wato sali suna cewa na fatsuma ka saba da mari mm. wato wai ai saboda yawa <laughs> eh, eh, suna cewa masa ziri baban hanya to duk irin wannan yana da suna daga cikin waɗanda wato misali kanawa suke zazzagawa suke wa kanawa mm. to su kuma zazzagawa suka ce dan zaria kanawa su kuma yau to shi ne za faɗa yanzu suka ce dan zaria mai nakiya da garba mm. wato misali na turkun masu kaurin cinya kun girma da kaka kun ga uban wani kun ce naku kun ga uwar wani kun ce ku. tunda sun girma da kaka <laughs> eh duk kuma sun sun girma da kaka sannan kuma ba a baku amanar mata nau'o'in ah, wasannin da wato misali ke tsakanin kanawa da kuma eh, ina ba a ba eh, zazzagawa amanan mata ya eh, suna zargin su kanawa suna zargin zazzagawa da har cewa ba amana tsakanin wato misali zazzagawa da mata hmm. to shine su kuma kana suke su su ce musu kana su ce kana barayi kun siyar kun sace hmm. su kuma su ce ba a baku amanar mata to irin wannan haka yake faruwa tsakanin su to shi wannan wasa shin akan wuce gona da iri wato ko da an wuce zaka ga kamar za a wuce mm. amma ba a wucewa mm. zaka ga har ma ta kai baka ana jan juna ana waye amma kamar za a yi wani abu mm. to amma kasancewar an san cewa wasa ne to eh, lafiya lau ake wucewa kuma ki ga in za a yi sallama kuma a cikin nishadi yau in za a yi sallama amma ba a cewa ana faɗa gaskiya Ni yadda ta kai ba a faɗa ba a yi eh. gaskiya ba su ba kawai duk sauran ma masu wasa tsakanin ko na sana'a ne ko kuma na jini ne ko kuma wata misali na masarauta ce za ki ga za a yi abu kamar za a yi fada mm. to in dai ba fa. ba mm. ke za ko kuma kaddara ta zo mm. amma in dai haka ne kawai eh. to za ki ga duk ya yi fada gaskiya. to har gobe tsakanin zanzaga da kanawa su waye iyayen gida. ai ba wanda zai ce <laughs> tunda abu ne wanda yake da tarihi ko abu ne na tarihi shi ba kano bi yadda ba cewa ba zazzage ba wansa ne mm. shi kuma ba zazzage sai na shi kuma kullun cewa yake ba Kano ba wansa ne amma ai yaro da ganin birni ya san fi garin su ai ba ma sai an ce ba Kano wai ma wato misali gabe ke ba zazzage ba ai ko da ma yanayi ma mm. yanzu misali da a ce Zari a Kano take mm. ai da an samu filaye da kuma ba Kano eh, wato misali ya mallaki zari ai da ana daukan fili ai da kana sun yi dakon filaye so mm. ko ba haka ba mm. kuma saboda gari ne ga gashi katin gari amma ga filaye da a cikin gari mm. mu ko nake duba ki gari saboda tsabar yalwa da kuma bunƙasa garin ku da dafai ma yanzu babu su yawa sannan kuma idan kika duba ko a yanayi kana ganin Bakano ka san Bakano. da ka ga ka san ba ba zai <laughs> idan mace ce yar kano kana ganin ta kasan bakanuwa ce eh. amma ba san zagiya ta shiga yayya ma sai yadda ta yi na kuda dakin bayya to kin ga irin wannan wato shine eh, abin da yake faruwa hmm. amma gaskiya ba a yin fada hmm. ba a yin fada yadda abin yake gudana insha Allah yawwa in kuna san rawa da zango ku ce yayye in kuna san ku ganni zango ku ce ushe ushe in kuna san ku samu rahama ku ce Allah Allah. da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu kamar da sani hawa Abdulkarim yau kwaniya ne yau na tare da bakuwar zamu zamu dafa kafin dai mu gabatar da abinci da zamu dafa yau bari in bar ita da kanta ta kira mai sunanta ya sunan sunana madam sa'ada madam sa'ada so yau me za a dafa muna okay na mu dafa simple jollof rice da uh, maybe in kamar na fito program ina son dai wani abin dafa mai gida na dai da yara nan dai mu yi sauri sauri dai mu ci duwo is simple but is delicious to me da mai mutum ya kamata ya nemi sannan ya yi wanga simple jollof okay simple jollof rice na muna need eh, any rice at all mm-hmm. shinkafa eh, things mantos mackerel albasa amu maggi eh, carrots and green pepper makro hausa ana kiran shi kifin gwangwani ko ba haka ba <laughs> na ake fara. ok farko dai mun yanka albasan mu amon mu carrots mu green pepper mu da shi mu daka tanko mu mhm. ok shi mu girka mai mu muka girka mai na farko shi mu soya albasan mu shi mu kara amu mu soya amu wato tumatiri kenan yes tumatiri shi mu soya tomatoes na muka soya tumatiri na shi mu kawo tin tumatiri na mu kara mu soya shi ya kai minutes na let's say like two minutes Ya mhm. dai na rike doni dai kadan dai namu dafa dai doyi yanzu ga non of the yake mu kare shi mu sa tankon da muka daka green one nan muka soya shi for like two minutes then we just add our mackerel muka add mackerel yes shi mu kara magin nan ciki isa mhm. muka kara magin nan ciki muka kara shi mu zuba carrots mu da green pepper mu mhm. so for five minutes there shi mu kara ruwa mhm. muka kara ruwa shi mu add gishiri shi tsage shi shi mu bar shi yi tafasa in tafasa shi mu sa mu so let's leave it like 25 minutes lokaci na da na doki yaran na yi musu wanka kamin mu zo no food is ready to serve food is ready to serve wannan ya kira simple jollof da me yake cin shi shikenan kawai sai yadda da yi in kwanta da hankalin mai gida na da yin nayi simple jollof rice nan shin neme whipping cream whipping cream nan shi ina brand at all kake so na sa cikin whipping cream eh, milk ne amma nono ne amma in an kara ada eh, preservative cikin da ake eh. sayarwa shi nan da kin whipping cream nan muna da powder muna da liquid Mm-hmm. dai powder one na kika sai nikin doki two cups of powder one in nan kika sa cikin mixing bowl ki shi ki doki chilled water one cup pe ya kare shi ki sa mashin nan ki buga na dai ice cream na kawai shi ka ajiye mm, sai ka ajiye yes she save shida ice cream nan shi sa ne gida na yace ne kare na shi ice cream nan e kuma ya freeze shi da wannan shi kuma da kimi soyayya. A karkashe wannan a sha tuwo. To da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Fiona Wamai da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.